hukumar INEC ya yi alkawarin sabanin yadda Ganduje yake gudanar da nashi mulkin. Cikin dare ranar ne aka ga Ganduje ya isa Kano daga Abuja. Idan ba ku manta ba MI3 Novel ta kawo muku rahoton yadda mataimakin gwamna kuma dan takarar zama gwamna a jam'iyyar APC Nasir Yusuf Gawuna ya taya abba gida gida murna lashe zaɓe. Wannan taya murnan da Gawuna ya yi ya janyo muhawara inda wasu na ganin cewa ba da son shi ya mika wuya ba Fada ya fi karfinsa ne kamar yadda mai kallon mu Amin yake cewa bai yi tawakkali ba tunda sai da ya yi iyayensa wajen dakile shi ya kasa shine ya mika wuya yayin da wasu kuma suna murna tare da cewa masha Allah alhamdulillah zababben gwamnan jihar Kano dai Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ya yi alkawarin cewa matansa da 'ya'yansa ba za su samu wani makami da zai ba su damar shiga sharafin gwamnatinsa ba Abba Kabir Yusuf wanda ya bayyana haka jim kaɗan bayan karɓar takardar shaidar lashe Zaɓen gwamna a ofishin INEC da ke jihar ya bayyana haka ne kan yadda ake zargin iyalin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka yi tasiri wajen tafiyar da gwamnatin jihar. Zaɓaɓɓen gwamnan ya ce ba zai ba wa iyalansa damar shiga gwamnatinsa ba saboda ba tare aka ransar da su ba domin yi wa al'umman jihar Kano aiki ba. matana ba za su kasance a gwamnati ba ‘ya'yana ba za su kasance cikin gwamnati ba kuma ina tabbatar muku da cewa mataimaki na ma haka za ta kasance a cewarsa abba ya bukaci ɗan takarar gwamna a jam'iyyar apc nasiru yusuf gawuna da sauran waɗanda suka yi takara da su zo su tafiya tare domin ciyar da jihar kano gaba mun samu labarin gawuna ya sanar da kafafen watsa labarai kafin bayyana sakamakon zaɓe cewa idan bai yi nasara ba zai karbi abin da allah ya kaddara don haka muna kira gare shi da ya fito ya ja hankalin mutanensa su yarda da cewa wannan yin Allah ne in ji shi abba gida gida ya ja hankalin su da su yi koyi da jagoran jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kunkoso wanda ya faɗi zaɓe a shekarar 2003 amma ya taya wanda ya lashe zaɓe murna a ranar da zaɓaɓɓen gwamnan ya yi wannan magana ne bayan ya karɓa takardar shaidar lashe zaɓen gwamnan jihar Kano cikin daren ne Gwamnan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya iso Kano inda Radio Freedom ta bayyana cewa gwamnan ya kai ziyaran aiki a birnin Abuja tun bayan zaɓen gwamna. Ah, to masu sauraro ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura